والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب صوم يوم وإفطار يوم هذا لكم باب لك بيان ƙurewar azumi da za a yi nafila komai iya ƙwazon mutum duk inda kake da ikon da za ka iya yin azumin nafila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai baka izini kai sama da rabin shekara ba kai yau gobe ka sha jibi ka yi gata ka sha har a cika shekara duk inda ka kai da iko haka aka baka izini dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai kwana uku ko wani wata wanda yake ya iya yana da karfin haka yake to so biyar yace eh zan iya yi sama da haka to karshe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shi tukan mace ya tike da cewa kada a shige irin azumin Annabi Dawud alaihi salatu wassalam sai aka tambaya yaya azumin Annabi Dawud yake sai manzo Allah yake fa innahu yasumu yawm wa yuftir yawm Wala ya yafiru idza laka ya azumi yau gobe ya sha amma duk da cewa yana azumin rabin shekara din nan azumin baya raunana shi ta inda in ya tsaya fagen fama da makiya kafirai ya gudu a'a baya gudu yana da karfin da zai tsaya ya yi shi yasa yake iya yi kai kuma in ba za ka iya yi ba tunda nafila ce manzo Allah ce ga yadda za ka yi قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم yace naji daga naji mujahid yake cewa daga abdullahi dan amr Allah ya kara masa yadda yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah yake sum min ash-shahr ayyamin yace ya kai abdullahi dan amr kowane wata ka yi azumin nafila kwana uku Kala utiku aksara min zalik sai ya manzo Allah ina iya yin fiye da haka fa ma zala hatta kala sum yawman wa aftir yawman bai gushe ba yana cewa manzo Allah zai iya yi fiye da haka manzo Allah yake to kai guda biyar kowane wata yake zai iya yi karshe sai manzo Allah yake to kai yau gobe ka sha jibi yi, za ta ka sha har a cika shekara فقال سألنا سيما الله صلى الله عليه وسلم يتكبر شيوا اقرأ اقرأ القرآن في كل شهر sa'an nan kuma kai amri dan as haka kuma duka musulmai ma'ana ka sauke alqur'ani a kowane wata ka sauke alqur'ani su ɗaya ma'ana kullum ka karanta izifi biyu kenan ko saboda ayi a karanta a tsanake qala inni utiqu akthara sai ya manzo Allah ai ina iya yin fiye da haka fama zala hatta qala fi salatin sai manzo Allah ce to in in kana iya yin sama da haka to kowane wata kaza sai ce zan iya fiye da haka to karshe sai manzo Allah ce to sallallahu alaihi wasallam kada ya shigi kada ya zamo kasa da kwana uku ma'ana kowane kwana uku a sauke alqur'ani ma'ana da rai uku kenan in cikin dare kake wurdin naka ko kuwa yini uku kenan in cikin da rana kake yin abinka ma'ana kullun izifi nawa kenan izifi 20 kenan tare da cewa wayannan ma'addacin alkur'ani zai iya sauke alkur'ani a cikin awa shida awa shida iya zauna sai sauke alkur'ani to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama komai yana da ladabi saboda so ake kana karantawa tartil wa rattil alquran tartila yace man lam yujawwid alquran fa huwa asim hmm. wanda baya karanta alqur'ani da tajwidi yana yana daukar laifi daga Allah madaukakin sarki yasa manzo Allah yake to cikin kwana uku ka sauke alqur'ani duk iya kokarinka da cewanka da da kwarewanka ma'ana kullun zaka yi zafi 20 yau kayi gobe jibi ka sauke sai a fara kuma yau kai jibi gobe jibi ka sauke haka za a tayi har a gama rayuwar in aka zo kuma in aka ɗaukan makanka waɗan duk wurdi duk wani zikiri ko wurdi ko nafila da yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka ɗauka kana yi tsakaninka da Allah sai tafiya ta zo ko rashin lafiya ko wani abu zai sa ka gaza yi sai Allah ya baka ladan ka Allahu babu saumi Dawud alaihi salam yace babin da ke bayanin azumin annabi Dawud alaihi salam قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سميت أبا سميت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سميت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفحت له النفس لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصم يوما فصم يوم دا فصوم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى الله عليه وسلم من ذا الله كنا صلى الله عليه وسلم haka yake tarbiyyatar da sahabbansa yana tausaya musu yana kama hannayensa ya ɗora kan bai wanda ya ɗaura kan tafarki mafi yace an karbo daga habibu dan abi sabit yace samitu abal abbas al na ji abal abbas mutumin makka wa kana sha'ir yace ya kasance mawaki ne da yake an san mawaka wa shu'ara yattabi'uhum al-ghawuna alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna to da da yake wa mawaka dama ba kowanne cikin su ke da kyakkyawan tabi'a ba kamar inda imamu shafi yake walau la shi'ru bil ulama yuzri la kuntu al yawma ash'ara min nabili ba dan waka rera waka ko tsara waka abu ne da yake ba ba a yabonsa ba a wurin malamai yana zubar da mutuncin malamai yake ba dan wannan ba da yau sai na fi labidi iya tsara waka dan imamu imamu shafi'i sai da yake cikin luga har ana daidaita shi da su kaman asma'i imamu shafi'i a cikin fikihu a cikin hadisi a cikin luga ma zan kansa ana kafa hujja kamar da ake kafa hujja da manya manyan malaman luga to shine da yake wannan abul abbas al-makki wa kana sha'iran yake mawaki ne wa kana la yuttahamu fi hadisi kada ya zo cikin tunanin ka ce to yaya mai waka zai zamo cikin masu riwayan hadisi sai ya gafa ya ya katse ya ce wa kana la yuttahamu fi hadisi. mutum ne wanda yake an amince da shi ko da yake yana yana yana waka amma yana cikin mutanen da aka amince da su ba a tuhuman su a cikin riwayan hadisi qala shine yace سمعت عبد الله بن عمرو ابن عمرو بن العاص ناجي عبد الله بن عمرو بن العاص tun da shi ya faɗi haka mana tabi'i kenan ko tabi'i ne dan Abdullahi dan Amr dan As-Sahabi ne radiyallahu anhu ma qala qa yace Abdullahi dan Amr dan As Allah kara masa yadda yake qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace man ai muna gani Ibn Amr bin Al-As Abu Huraira Anas dan Maliku waɗannan sai ce manzon Allah ya ce min manzon Allah ya faɗa min manzon Allah ya kama hannuna manzon Allah ya yi kaza waɗannan su ne manya-manyan waliyai in ana son a girmama bayan Allah Don baka da baka suke karba da manzon Allah ido da ido hannu da hannu zamani ɗaya kasa ɗaya babu zancen birni aka karba ko kauye a bacci ne ko a farake nesa ne ko ko kusa wannan duk babu baka da baka kunni da kunne, ido da ido tafi da tafi ai musafaha babu wata shakka a cikin Shi ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaka latasumu dahra kai lallai an ce kana azumin kai kana azumin shekara ko mana in ka kama azumi baka sha sa'annan kuma ka tashi dare sallah ba ba ba tsagaitawa sai ce eh haka alama wata kumul laila sai ce qultu sai ce sai na ce na'am eh haka al'amari yake kala sai manzon Allah yake innaka idza fa'alta zalika kai in ka aikata haka kullum farkon dare tun daga lisha sallah kenan kake yi ko karatu har asuba hajamat lahul ayn sai idanunka su rauni sai su yi ciwo sai su yi koma a cikin zamukan kanana dan baka ba su haƙƙin su don wannan kwaye ido da kake gani ruwa ne da jini da jijiya da abubuwa suna bukatan hutu in ka ce a'a to sai sun kamu da rashin lafiya manzon Allah ne yake yake shiryar da mutane zuwa haka yace in kai haka hajamat lahu al-ayn sai idanuwanka su rauni su wahala su gaji su kamu da rashin lafiya wa nasihatin lahu an-nafs sai kaga zuciya ta gaji ta kosa aka ce rai dangin goro ne ko duk yadda ake zuciyar ranka na da lafiya kana bukatar lafiya kana kowa na da haƙƙi a kanka wa nasihat lahu nafs sai zuciya kuma ta kosa ta gaji la sama man sama dahara sannan sai manzo Allah ce wanda ya azumi shekara bai azumi ba na ba shi da lada wannan azumi ba ibada ba ce ibada ce to dan me kuma aka hana shi yasa aka ce kofofin ibada duk a garke suke rufe suke kulle suke sai wanda aka samu tambarin manzon Allah Allahu akbar duk da cewa azumi ibada ce to amma kai azumin shekara babu tambarin manzon Allah akai to me kace a cikin duk wani aiki da zaka na ibada babu tambarin manzon Allah akai me zaka samu ba ko kala la sama man sama jahara sawmu salasati أيام sawmu الدهر yace in lada kake so na shekara kai azumi kwana uku Allah zai kowane wata kai azumi kwana uku wata goma sha biyu so uku talatin da shida za a baka so goma kwanakin shekara eh, adadin kwanakin shekara kenan wanne kuma kake so sama da haka duk sa'an da Allah ya sa ka zamo cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kan alkhairi kana tare da alkhairi don manzon Allah ce alkhairu fiyya wa fi ummati ila yawmil qiyamah Allahu akbar sai dai in ka bi son zuciya ko ka yi aiki da jahilci ko ka sallama ma wanda ba ma'asumi ba sai kama hannu kai je dora kan bid'a shikenan rayuwar ku sai ta gama halalace amma in ba haka ba matukan kana cikin al'ummar manzon Allah Allah ya baka fadala albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau mu dari kulli qultu fa inni utiqu aktsara min zalik yace ni ina iya sama da haka kala sai manzon Allah ce fa sun sauma Dawud alaihi salam to kai irin azumin annabi Dawud alaihi salam kana yasumu yawman ya kasance ya azumi yau wa yuftiru gobe kuma ya sha wa la yafirru idza amma jidda cewa yana yin azumin rabin shekara azumin baya galabaitar da shi ta inda in ya hadu da abokan gawa gaba makiya ya gudu a'a ba zai gudu ba in aka zo aka tsaya shi ya tsaya shine suke cewa rabbana rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin Allahu akbar to mahallin shahid kenan na Imam al-Bukhari saboda Dawud alaihi salam alaihi salam قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسالة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قال قلت يا رسول الله قال خمسا قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة قال ثم قال النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما الله أكبر an karbo da قال حدثنا إسحاق الواسي قال حدثنا خالد عن عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليك يتي أبو المليك يبان الأباري قال يتي دخلت مع أبيك ناشي تارد ما هيفنك على عبد الله بن عمرو منشي قديد ما هيفنك منشي قول عبد الله بن عمرو fa haddathana sai ya bamu yayi muna la bamu labarin cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zukira lahu saumi an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin irin azumin da nake yi amr Abdullahi dan Amr dan Az yana ji yana da zafin ibada yana son raya dare da sallah yana yana da sha'awar yin azumi sai aka ba manzo Allah labari ga Abdullahi dan Amr bin As ba dama masha Allah azumi yake kullun fa dakhala alayya sai manzon Allah ya shigo wurin Abdullahi dan Amr dan As wa ke shakka cikin Abdullahi da Amr dan As ko ya ce ya je wurin manzon Allah ko manzon Allah ya shigo masa ɗakin sa baka da baka kunne da kunne tafi da tafi Allahu akbar manzon Allah ya shigo masa zamanin su daya gari bigire daya kuma baka da baka fa alqaitu lahu wisada dan ya tabbatar ma da cewa manzon Allah ya shigo gidansa ko ɗakin sa manzon Allah ya shigo gidanka kuma ai ka samu albarka ko sai ya dauko matashi ya ajiye wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min adami matashi na fata hashu halifu me ke cike cikin wannan da me aka yi wannan matashin yake da ciyawa Allahu akbar kowa ya san katifa da me ake cike sai wani da wani ke iya auduga ko alabashin wannan abin nan kuma ya zo ko roba roba ta zo ko da me ake cike ake cike katifa ko matashi da dan Allah zai dadin bacci yace man shi abinda na ajiye manzon Allah kenan kuma dan matukan tawali'ancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai ya karba haka bai ce a'a dan me ba Allahu akbar fajalasa ala al-ardi sai manzon Allah ya zauna kasa mm. bai ce ina darduma ko ina kanab ina kujera ina shimfida ba sai zauna haka haka manzo Allah kul ma as'alukum alaihi min min ajr wa ma ana min almutakallifina yace at-takalluf laysa min adati al-anbiya takallufan ki dora maka nauyi abinda ba za ka iya bai ba shi cikin al'adar annabawa manzon Allah in yazo buzu ne dabar ma duk abinda aka ce su da sai ya zauna menene me ya zafi ba abin da ya rage masa suka ce ya manzan Allah dan menene za ka manzan Allah ya kwanta kasa har alamar kasa baya suka yi suka ce ya manzo Allah ga kisra da kaifara suna cin dauda, suna cin duniya yaya ne kai manzo Allah zaka zai ce mali wa mali duniya mali wa lid duniya bai hada ni da duniya inna ma ana karakibin istazalla ta ta shajaratin yushiku an yartahila an Allahu akbar kisra da kaifara masu son mulki su sun zo ne don su dawama a duniya ba su san me yake duniya ba ni kuma me yake ni me hada ni da duniya aini kaman matafiyi ne yana tafiya ya zo ya samu bishiya karkashin bishiya zai ga inuwa ya zauna yana shan inuwa zai kawo ne ah. yana gama kana gama hutawa sai kai mai sai ka tashi kai tafiya yake duniyar kenan mai mai mali wa duniya kisra da kaisar su zai su je su ci duniyar su sa gani mai sai duniyar mai ke cikin tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka aiko mala'ika ya zai ce ya me kake so ne ya manzon Allah annabci kana son manzanci ne tsantsa manzanci kadai ko kuwa manzanci da daula Allahu akbar duk duwatsun maka kowa ya je maka ya san irin duwatsun da ke ciki a sanya su zama zinariya da azurfa duk su zama karkashin tasarrufin kai sai a a a manzanci kadai nake so a yauman wata rana na jin yunwa na sheka zuwa ga Allah madaukakin sarki wata rana na koshi na gode ma Allah haka rayuwar take wata rana a miya wata rana ga miya babu tuwo da kyar ake hadawa da kyar ake hada biyu ya haka rayuwar ke, in ba haka ba yadda za a yi rayuwa ba yadda za a yi da wahala ka je ka hadu da Allah la mai lafiya ka ce sai ka cika wannan jaka da duk abin da kake so wallahi man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a wanda ya aikata abin da ya ga dama za shi ya hadu da abin da ya munana wasarat wisadatu baini wa bainahu abdullahi dan amri dan as yace sai matashin ya zamo shi ne ke tsakanin ni da manzon Allah amri abdullahi dan amri na zaune manzon Allah na zaune dab da dab tsakanin su matashi baka da baka menene kuma shakka cikin wannan al'amari in muna so duk mai duk ɗan uwa masu girma manyan malamai manyan waliyan Allah ga ga manya manyan waliyan Allah waɗanda suka karbo daga manzon Allah suka shayo daga manzon Allah baka da baka babu tawili babu wani zance ce ne ce. dan me muka manta da su me ya hana mu binciko rayuwansu mu ga me suke har su samu karbuwa wurin manzon Allah muka je muna lalabe muna ba ta lokacin mu faqala sai manzon Allah yake amma ya fi kamin kulli sharin salasata ayyamin ya kai Abdullahi dan Amr dan Ash ba zai ishe ka ba kowane wata kai azumin kwana uku mai zafi kullum kullum azumi kowane wata an kai azumi kwana uku shekara ta cika Allah zai baka ladan azumi ba dai in dai lada kake so to Allah zai baka manzon Allah ya ce abu ya isa kuma me zaka ce قال سيشي قلت يا رسول الله sai Abdullahi dan Abdul bin Asif ya rasu utiku aksara min zalika ya Rasulullahi jawabin mahzu tunda manzon Allah ya ce abu to abdullahi yana son sama da haka ba za a fito da jawabin ba ma'ana a tura abinda manzon Allah ya faɗa kenan amma manzon Allah sai ce ina iya yin sama da haka ya manzon Allah kana kamsa sai ce to kowanne wata kai azumin kwana biyar قلت يا رسول الله يا من الله ان iya yin sama da haka قال سبعا sai manzo Allah ce to kwana bakwai kowane wata قلت يا رسول الله sai ya manzo ina iya yin sama da haka قال تسعا sai manzo Allah kwana tara kowane wata Kun ya rasulallah ya manta Allah ina iya yin sama da kwana tara na fila. Kada ki ashara sai manta Allah ke ta kowanne wata ka azumi kwana goma sha ɗaya. Azumi ibada ce ko cik tana azumi na cikin rukunin musulunci ba haka ba ne? To amma tin da babu tambarin manzo Allah, akai in kai mala'iku Abba ba su izini su ba ka lada ba. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم da aka kai guda goma sha ɗaya sai manzo Allah ce la sauma fawqa saumi dauda babu azumi babu tambarin manzo Allah akan azumin shekara sama da azumi sama da azumin annabi daud alaihi salam ma'ana rabin shekara ya sum yawman kai azumi yau Waɗɗin yau mai, kai azumi wata rana gobe ka sha, kai yau gobe ka sha, jini kai zata ka sha, haka za a yi ƴan shekara ta kika samu rabin shekara ke nan. Babu siya mil bibi, salasa ashararta, wa arba asharta, wa kamsa yake babin da ke bayanin, in mutum zai yi azumin nafila kowane wata kwana uku, to ga kwanakin da ake son mutum ya yi azumi kwana. goma sha uku sha hudu sha biyar watan watan addinin musulunci wa'annan su ake ce ma ayyamul bid wannan darran darran wa'annan darran za ka suna da haske wannan lokacin ne wata ya zo yana girma yana girma har ya kai goma sha biyar shine zai cika ya cika ya cika girma kenan su ake ce ma ayyamul bid sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata a shar'ance amma in aka sa kinan bibi ba yadda za a yi ka samu sha uku ga wata sha hudu sha biyar lokacin da yake sha uku ga wata wani shi wurin shi sha ɗaya ko goma lokacin da yake sha hudu a wurin ka wani wurin shi sha haka za mu rinka yi har mu zo mu rasa ainihin hakikanin menene yaya za mu ji daɗin addinin Allah tun da watan azumi kansa ya watan azumi ya zamo ga yadda ya zamo balle sai azumin nafila amma da hankalin al'umma na haɗe zukatan al'umma na hade shi nan rana ɗaya za a ɗauki azumi duk faɗin Najeriya rana ɗaya za a sauke nan yau azumi yau kwanan wata goma sha uku in wurina aka yake wurinka aka yake wurinta aka yake wurin baki ɗaya to amma an aka saka son zuciya fa ko kwana goma sha uku ne sai na janye na ja da shi baya ko na ƙara shi wannan al'aba yanzu aka fara wannan ba tun zamanin jahiliya suna yin wannan aka ce innama nasibu ziyadatun fil kufr innama nasibu ziyadatun fil kufr قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياه قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كربو دقى أبو هريرة ألا يكار مسجد قال يتي أوصاني خليلي منين خليلي منين خليلي أبو هريرة كنا baka da baka kunne da kunne zamanin su daya a babu tawili babu kene na ce ya ce ausani khalili badadi na ya min wasiki ba a cikin bacci ba balle a zo a ce ya kazatan au matan a karye a birni ne ko a kauye a'a babu shekaru nawa tsakani yace ausani khalili masoyina abin kaunata abin buka ma'ana abin kaunana sa'annan badadi na ya min wasiki sallallahu alaihi wasallam bi salati da abu uku siyami salasati ayyamin yace kayi azumi ya abu ya aba hurairata ina ma wasiki kai azumi kowane wata ka azumi kwana uku nafila min kulli shahrin wa rak'atay duha manzo Allah kuma to gashi nan manzo Allah ya bashi ya bashi wurdi da zai ta yi kenan azumin kwana uku kowane wata sallar rak'atay duha wa an utira qabla an anama sa'annan kuma yace na yi wutiri suna kafin nayi barci. abu hurairar ba hadu manzan Allah bane har ana da kasa wani zai taba zuwa ya taimaka akwai zamani mai tsawo ɗari biyar dubu tsakanin abu hurairar da manzan Allah za'an nan kuma akwai wanda zai taba zuwa ya taimaka a ai mazancen mafarki zance ya kazata a a gashi nan baka da baka ne sa'an nan kuma zamanin su daya haka suka shayo daga manzan Allah in addinin na da dimi sa addinin musulunci ya sauko da dimi sa Allahu akbar ina muka watsar da su duka yaya aka ɗauke hankulan mu duk gabarin wa'annan duk baki ɗaya ya kamata mu mai da hankali kowa ya yi wa kanshi sai ya mun laili kowa ya tausaya wa kansa Randa za a ta da kai a tsayar da kai wallahi tallahi babu wani malami babu wani wali, babu wani shehu cikin manyan mutane malamai na gaskiya ko na ƙarya babu wanda zai zo ya ce kai ce maka eh ni zan ce ni zan ce ni zan ba da jawabi wurin Allah madaukakin sarki Allahu akbar dan abinda za a tambaye ka shi ma sai an tambaye shi Allahu akbar shi yasa kai ka tausaya ma kanka kada ka saurari kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk malami kowa ne ne shi in ma zai haskaka maka haske wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko a'a za a bi dama ko hagu a'a rayuwa ta baci abin mamaki shine waɗannan sahabbai su ne da jinin su aka je ana yaki fara da suka addinin musulunci ya tabbata su ne suka tarbi addinin musulunci da ɗimi sa suka bar wani jin daɗin duniya duk baki ɗaya to amma kaga toshewar basira duk baki ɗaya menene sunan su me take rayuwar su wani ayyuka suka suka samu karbuwar manzo Allah duk mu watsar da su sai muka je karshen rayuwa muka je muna ta rayuwar mu duk muka ciyar da rayuwar mu duk baki ɗaya dan Allah gobe wani zai ce maka dan me dalilin ka hushi za ka yi dama baka dauko abu da tushe in ka yi hushi ka ci cikin abin da za ka sai ka kalli abu da hankali da tunani da imani sai ka je kai makanka wa'azi ka ga lallai fa al'amarin nan yana bukatan gyara yana bukatan sassauci yana bukatan a san menene ake ciki ka yi makanka nasiha amma ka tashi ka ce za ka yi fada shi ke nan ba mala'iku ba ruwansu ka je ka yi fada ka fi kowa fada ba abin da ya musu zafi karshe ne ba za a zo a ce ka sallama ran ba ba lafiya ce da kai kake iya faɗa ba kake iya faɗa kake iya yin abin da? ran da aka zo aka karbe ran shi kenan ka zama ba kowa bane sai yi abin sai yadda hali sai yayi sai yadda sai ba haka ake faɗa ba shi kenan sai a je a rinka yi maka tambayoyi Wa'anda ka wuce kan nan duk billahi allazi la ilaha illa huwa ba wanda zai zo ya haka rami ya zai ce mu ne muka ce masa yayi kai kadai Allah zai tsayar da kai tun cikin kabari mala'iku za su tambaye ka ranar lahira kai kafila sai ya je ya ziyarci mutane da ka ziyarce su sai suka kama liyafa abinci aka ce ba wajibi ba ne ka ci ka bata azumin ka in kuma ka ga ya kamata ka karya azumin sai ka karya ka ci abincin tunda nafila kake yi a kan haka in ka karya azumin wasu malamai suka ce lallai ne sai ka biya wasu suka ce a'a alfa'imul mutasawwi'u amiru nafsihi wanda yake azumin nafila sarkin kansa ne in ya ga dama ya cika ya ga dama ya karya babu komai to shine zai kawo mana iskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya je wurin ummu sulaimi wata mata a cikin sahabbai da ta da ta rabauta da da fadala da girma da daraja wurin Allah har wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene hadisin ke fada yace haddathana Muhammad ibn al-Musanna قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سليم to ga wani kuma babban waliyi da wata kuma ya mai daraja har wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta shayo daga addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farake ba a bacci ba Allahu akbar yace Anas dan Malik yace da halan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wa ummu Sulaimin da manzon Allah ya shigo mata fa'atatu bi tamrin wa samani sai ta rasa yaya za ta yi manzon Allah ne yau a gidanmu duk abin da kenan za a je a dauke ina za a je a diyafa Chinese restaurant ne ko ko bai duk inda duk waɗanda suka kware inda za a samu abin za a kawo manzon Allah diyafa shi za a kawo to amma da yake al'amarin su ba ta kallufanci bane abin ke akwai shi za a dauko ummu sai ta waiga sai ta dauko salka da akwai man shanu a ciki ko ka ko zuma sa'an nan da jakar da akwai dabino ta kawo za ta tana gaggawa yau menene ma za a kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau manzon Allah ya zo gidanmu albarka ya cika albarka ta cika gidanmu Allahu akbar ummu sulaimi kenan ummu sulaimi ba waliyi ya bashi ana san maliku ba waliyi bane baka da baka kuma ido da ido ba haka bane zamani da zamani kasa da cikin gari daya me kuma ya saura akwai can babu ciki akwai ce ne na ce? babu to sai da manzon Allah ya zo shi shikenan ce ta rasa ta daubana sai ta je ta dauko jaka ta dauko salka da akwai man shanu a ciki da kuma jakar da akwai dabino maza maza za ta kawo manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'atatu bi tamrin wa tamlin sai ta je ta dauko wa'annan qala sai manzo Allah ce aidu samnakum fi tiqaihi Allahu akbar kada ma ki damu kada ma ki bata lokacin ki manzo Allah na azumi ki koma da man shanun ki a cikin salkarsa Allahu akbar wa tamrakum fi wi'aihi dabinon da kika tattara kika kawo koma da shi a cikin jakarsa fa inni sa'im saboda ni ina azumi Allahu akbar akwai rayuwa mai daɗi sama da haka kullum kana karanta rayuwar manzon Allah ya ake ciki ya je wurin ummu sulaimi gidansu ummu sulaimi ita ce uwar anas za mu ga karshen hadisin menene yake karantarwa ثم قام الى ناحيه من نواحي البيت فصلى da manzo Allah ce kaga abincin naki je ki aje duk tire duk samiran duk dangaraye a koma da duk abincin naka duk a basu ka fasan ka je ko mai duk a ina to umma sulaimu ta rasa da manzon Allah ya ci abincin ta inda ya ci abincin shi kenan kwanan ko kokon ko menene ya samu albarka kenan me mm. yiwa ta dauka ta samu to amma manzon Allah bai so ya bata azumin baran nan to a sai ya haramta mata wannan a'a sai manzon Allah ya tashi ya je wani gefe a cikin gidan yayin sallar nafila ba umma sulaimu ta samu wurin sallar nafila ba kenan mm. farko farkon cikin kitabus salat ba mun karanta cikin bukhari wani mutum ya gayyaci manzon Allah yace ya manzon Allah yanzu idona na min gaddama ba na gani so nake ka zo gidana ka ka dauki wani wuri cikin gidana ka yi sallah na samu wurin sallah kenan da alkibla Allahu akbar wannan shi ya nema to amma yanzu ummu sulaimu gashi manzon Allah ya kawo kyauta ba da ta nema ba hmm. fa salla ghayra al sai manzon Allah ya sallan nafila fada Ali ummi sulaimin wa ahli baitiha sai da manzon Allah ya salla ya gama sai ya yi mata addu'a da mutanen gidanta da'ala an aka ce manzo Allah ya ma addu'a shi kada ka ta menene ya fada menene ya fada babu wanka je ka kwanta kai bacci hankali ka kwance Allahu akbar nim bal ma'abul makhawif aman in aka ce manzo Allah ya karbe ka falim bal makhawif aman qalat ummu سليم ummu سليم sai da manzon Allah ya zo kika kawo mishi liyafa da gara yace a'a ya je yayi sallah ya miki addu'a to ai ya isa haka nan ko a'a sai ta ce a'a ummu faqalat ummu sulaimi ke ummu sulaimi ta ya rasulullahi ya manzon Allah inna li khuwais sallah na samu wurin sallah kenan da alqibla Allahu akbar wannan shi ya nema to amma yanzu ummu sulaimi gashi manzon Allah ya kawo kyauta ba da ta nema ba hmm. fa sallah ghayra al-maktubati sai manzon Allah ya sallan nafila fada'a li ummi sulaimin wa ahli baitiha sai da manzo Allah ya salla ya gama sai ya mata addu'a da mutanen gidanta da ala an aka ce manzo Allah ya ma addu'a shi kada ka ta menene ya fada menene ya fada babu wanka. je ka kwanta kai bacci hankali ka kwance Allahu akbar nim bal ma'abal makhawif aman in aka ce manzo Allah ya karbe ka balim bal makhawif aman فقالت أم سليم أم سليم sai da manzon Allah ya zo kika kawo mishi liyafa da gara yace a'a ya je yayi sallah ya miki addu'a to ai ya isa haka nan ko a'a sai ta ce a'a ummu su faqalat ummu sulaimi sai ummu sulaimi ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah inna li khuwaisfa ina da dan kebantaccen wannan hadimi da zai zo yana maka hadima qala hiya sai manzon Allah ce me ce qalat khadimuka anas Khadiminka Anas ummu sulaimi mace ce ko amma tana da matukan hankali ko ba ta bar dama ba ta bar dama ta wuce ta ko sai sai ce ka Anas dan Malik ita ta dauke shi ta ba manzon Allah yana bashi hidima shekara takwas Anas dan Malik shine takalmi shine daukan takalmi shine buta manzon Allah nan duk inda za a je ta shi ake Allahu Akbar ba wali bane ba bawan Allah bane kuma baka da baka zamani da zamani gari da gari a aikace tafi da tafi ya kazata lamana mata kuma babu ko shakka ba haka bane fama taraka khairal akhirati wala dunya illa da ali biha haka Anas yace ummu sulaimi manzo Allah ya mata yayi nafila a gidanta ya mata addu'a kuma ta ce to ga Anas kuma Anas kuma yana cikin mutanen gidan sai manzon Allah ya masa aike ma taraka khairal akhirati khaira akhiratin wala dunya illa da alibi Anas yake manzon Allah bai bar wani alkhairi na duniya ko lahira ba sai da yayin addu'a yake Allah ya min Allahu akbar قال سيتي Allahumma ارزقه مالا ya Allah ka azurta Anas da dukiya masu ɗimbin yawa kenan malan nakira wan ta tahtaju ila maza ila sifa eh eh a tana nakira da'iman tana bukatar sifa abinda ne. ma'ana malan kasiran ko qalilan kasiran zai ko menene zai dace da martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka bashi dukiya mai yawa wa waladan da ƴaƴa wa barik lahu ka saka mashi albarka mu tattauna wannan addu'o'i da manzon Allah Allahumma arzuquhu malan Allah ka bashi dukiya mai ɗimbin yawa ba a tsaya nan ba duk sa'an da mutum yake da dukiya masu ɗimbin yawa ba shi da ‘ya'ya ko ɗaya sai ya mutu da ba haka bane yace wa waladan da ‘ya'ya duk sa'an da mutum ya tara ƴaƴa ba shi da kuɗi Allahu Akbar zai ga takaici shi ma ko to sai aka hada mishi da dukiya da ƴaƴa din sa'an nan da aka faɗi haka manzo Allah bai shiru ba dan Allah ya baka dukiya ba albarka ci shi ka zama kana rowa kana farna ka ɗebe su duka kai kasan turai ka kai ingila da amerika sun su yi ma alura su kashe ka bar kasarka da yunwa da wahala ana bukata ka, ma'ana babu albarka a ciki sai ce wa barik lahu ka saka masa albarka kai masa albarka da shi da dukiyar da 'ya'yan duk baki daya Anas dan Maliku yanzu ya shayo daga ina daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma babu wani tawili baka da baka manzon Allah ya masa wannan addu'a ka taba daukar littafi kace Anas din nan barin bincike tarihin sa baki ɗaya rayuwarsa ina kungiyar Anas dan Maliku ina kungiyar ummu sulaim ina kungiyar abu huraira ina kungiyar Bakar? ina kungiyar na fatima aisha babu ce <laughs> ya kamata mu koma cikin hankalin mu ko ba zance ne na tashi hankali ko na fada ko na menene ba a'a zance ne na rayuwa zaka je a hasara sauran abin da ya saura maka ki, Allah madaukakin sarki ya kare maka Shi shine Anas ce fa inni shi yasa Anas ce yanzu ni Anas lamin al ansari malan ina cikin manya-manyan mawadatan madina ko da ake ba shi da kuɗi cash a hannu yana da gonaki da lambu da menene a wata riwaya aka ce anas dan maliku yake da yana da lambu da gona a kowace shekara sau biyu take take take bada amfanin gona a kowace shekara sabanin al'adar kasan baki daya shekara yi ɗaya ta tsiro ta yi amfanin gona a ɗebe sa'annan kuma ta sake yi sau biyu albarkan addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da babu ko tambaba babu ko shakka wa haddathatni ibnati umaynatu anas dan malik yace ta umaynatu yana da ya sunanta umaynatu yace ta ta bani labari yanzu kuma zai rawaito hadisi wurin Esta kenan min riwayatul akabir anil asagir kenan ko yace ta ta bani labari tace sunan yar anas umaynatu tace annahu tace lallai tabbas zahir dufi'na li sulbi maqdama hajjajin al-basra bid'un wa ishiruna wa mi'a ana sai ƴata take bani labari cewa shekaran da hajjaji dan yusuf ya shigo basara ƴaƴan cikin ƴaƴan kusan anas mai ɗari da ashirin da takwas ko bakwai ko bai kai ɗari da talatin ba a bib'u yana farawa daga ɗaya daga biyu zuwa tara ma'ana ɗari da ashirin da wani abu Ya'yan cikin saban da jikoki da tattaba kunni da menene Allahu akbar ‘ya’yan cikin sa kadai ɗari da ashirin da wani abu ya'yan aka aka aka haifan masa dukiya kuma a riwayoyi suka ce Anas na da lambu yana da gona da kowace shekara so biyu take bada amfani ga shi kansa ne lamin aksarin ansari malam mutum har ya bude bakinsa ya ce ina cikin waɗanda suka fi kowa kuɗi matsalar ta kai inda ta kai da ku ana ba shi da komai ko albarkatin addu'an wa addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata riwayan aka ce an ana kala allahumma akfir malahu a wata riwayan aka ce addu'an da manzo Allah yake Allah ka yawaita dukiyarsa wa waladahu da ƴaƴansa wa atil umrahu ka yau ka janye kwa imala ka ja kwanakin sa ka ba shi tsawon rai wa ghfir zambahu, ka gafarta masa zunubansa ma'ana alkhairan duniya da lahira kenan to a wata riwaya sai Anas yace manzon Allah ya yi min addu'a da abubuwa guda uku na ga biyu a duniya ina jiran na uku lahira Allahu akbar aka ce me yake me yake addu'ar ta uku aka ce manzo Allah ya yi masa addu'a Allah ya gafarta masa zunubin Anas dan Maliku ba ba cikin manya-manyan waliyan Allah قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى قال حدثني حميد قال سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما أنس يجد من الله صلى الله عليه وسلم باب الصوم آخر الشهر يتي باب دكي بيان ين أزمي كرشن وتا أزمي كرشن وتا قال حدثنا الصلت بن محمد ابن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وإمران يسمع أن كربو دا عمران بن حسين يسي كو شي يتنبي من ذن الله كو كو آآ وني متن دبني أو سأل رجلا وإمران يسمع كو كو أن تنبي وني إمران نازوني manzon Allah ya tambayi Imrana ko ya tambayi wani fakala ya aba fulan yace ya kai uban wane amma sun tasarara hazan shahari baka yi azumi karshen wannan wata ba kala a kala ya ani يعني ya yace ina tsammani yace ramadana a wata gashi nan imam bukhari zai zo bayani ba yana nufin ramadana bane yana nufin azumin wata kafin ramadana wani wata ke kafin ramadana sha'ban ko qala ar sai wannan mutum ya ce la ya rasulullah a ya manzo Allah bayan azumi karshen wannan watan ba kala fa idza afsarta to in aka kasha ruwa aka gama azumi wata ramadana fa sum yawmaini kai azumi kwana biyu lam yaqul saltu azunnuhu yani ramadana a cikin wata riwaya Santu bai ce ina tsammanin ramadana bane saboda wani mai riwayan sai ce ina tsammanin um, eh, karshen kwanakin ramadana aka faɗa sai malamai suka ce ai karshen kwanakin ramadana ba nafila bace wajibi ne ba za a tambayi mutum yayi ba shi yasa eh, zance mafi inganci shine sha'bana ake nufi sararar shahari ai karshen wata abin li'annahu min al-istisrari saboda in wata ya kai karshe sai wata ciwon ya buya shi yasa ake cewa sararar shahar قال أبو عبد الله إمام البخاري وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان يتي daga karshen watan sha'ban babu saumi yawmil jumu'a yace babin da ke bayanin azumin ranar juma'a fa idza asbaha sa'iman yaumar Juma'a. فعليه أن يفطر يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده يتي إمتي ya غري أزمي رانا جمعة to in bai yi azumin alhamis ba kuma ba shi da niyyar yayi azumi ranar asabar aka ce bata wannan azumi dan manzon Allah ya hana keɓance ranar juma'a da azumi ranar juma'a ba rana ce mai fadala ba mai daraja ba to amma babu tambarin manzon Allah akan keɓance azumin eh, eh, eh, juma'a da azumin nafila yasa ko kai kai kai banza azumi ibada ce juma'a tana da daraja aka ce ka yawaita yin salatin annabi ranar juma'a saboda kaza kaza kaza kaza kaza to azumi ai azumi yana cikin manya manyan ibada a'a babu tambarin manzon Allah akai yin nafila ranar juma'a a keɓance ranar juma'a kadai da azumi manzon Allah ya hana babu tambari akai in kai ne zaka samu kishin ruwa tare da cewa ibada ce abin da ake so ka so sirrin ibada menene sirrin ibada me ke kara ma ibada menene ke ke kara ma ibada kwaliti yake da kyau shine sharuɗa guda biyu ya zama dan Allah kai shar'i na biyu wa kai koyi da shi duk wanda kai koyi da shi in ba manzon Allah bane ba kana Allahu akbar قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال يتي سألت جابرا رضي الله عنه نا تنبي جابر دم عبد الله الله يدرشي آمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة من ذا الله يهني أكيب أنك أكيب رانا الجمعة كرير أزم النافلة قال نعم يتي إيه zada ghairu abi asim a wata riwaya aka ce an yan farida bi saumi yace a kebanci ranar juma'a kadai da azumin nafila manzo Allah ya hana قال حدثنا umar بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يشي أبو هريرة الله كرم سدايتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ناجما زن الله كني لكني كي نبكى دبكى هكذا بني yaqulu manzo Allah na cewa la yasumanna ahadukum yawmal juma'a kada ɗayan ku yayi azumin ranar juma'a nafila illa yawman qablahu aw ba'dahu sai dai kai azumin gabanin juma'a da bayan juma'a ka hada kwana uku kenan alhamis juma'a asabar ko alhamis juma'a ko juma'a asabar amma juma'a kadai ka kebance ta da azumin nafila babu tambarin manzon Allah mala'ika mala'ikun Allah ranar lahira duk in an gama hisabi yan aljanna an ware su Allah ya saka mu a ciki yan wuta an ware su Allah ya kare mu dukkan mu baki ɗaya muka muka kama hanya muka je muka doji kofan aljanna wanda ke rikon bu makullin aljanna sai shi ina ku ban san ku ba ba a umurce ni na bude ma kowa ba sai manzon Allah sai manzon Allah ya zai yake to su annan a manzon Allah zai ce a buɗa musu su shiga suna cikin kungiya shine sirrin aikin ka mala'ika din shi ba bai babu ba a sai menene tambarin akwai tambarin manzon Allah akai shi kenan babu tambarin manzon Allah shi ke قال حدثنا مصدر قال حدثنا يحيى عن شعبة وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها عن كربو دغزنا جويرية bintil Haris al-hilaliya matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita tace أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها من ظن الله يا شبومة جدا كما تستشي sai manzon Allah ya shigo mata a gida da rana yawmal juma'a ranan juma'a wa hiya sa'imatun ita kuma tana azumin nafila Ranan juma'a wannan hukunci gidan manzon Allah aka zantar da shi in matsala ta fita kuma gidan manzon Allah duk inda ta faɗi bata kai gidan manzon Allah ba manzon Allah ya zo ranar juma'a wurin matarsa maimuna bintul haris al-hilaliya ya zo sami ta tana azumi fa qala sai ce amsi jiya alhamis kin azumin nafila qalat la tace a'a qala turidina an tasumina gadan kina son ki azumi gobe asabar ke hada da ran juma'a? nan qalat la tace a'a qala fa aftir yace ki karya azumi Allahu akbar kace ai ibada ce ai ai addini ne ai ibada ne zan je in je ka kai duk ibadan da bai cika sharadi guda biyu ba ba ibada mala'iku ba ruwan su da shi duk ibadar da zaka yi ba dan Allah bane baka da lada wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu din duk kyakkyawan niyyarka da kyakkyawan ibadanka kan kai tsaye baka shakkan komai a'a manzo Allah yayi hani wallahi din rayuwarka ka bata a ciki duk dukiyar da ka kashe a ciki a banza a wuri Allahu akbar babun yace wani babu imam al-bukhari kenan yace hal yakhussu shay'an min al-ayyam mutum zai tebe wani abu cikin kwanaki ya yi azumi? kala hajjasa na musaddadun kala hajjasa na an sufiyana an mansurin an ibrahima an alkama kultu li Aisha alqama yace mana na Aisha yana cikin manya-manyan almajiran Ibn Mas'ud malaman tafsiri kenan a kasashen Iraq radiyallahu anha shi alkama yace mana na Aisha Allah kara mata yadda hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yahtassu min al-ayyam shay'an manzon Allah na kebe waɗansu rane ko kwanaki da ibada qalat la sai a'a kana amaluhu dimatan yace ayyukan manzon Allah har abada yake yi in ya dace yayi wannan yayi in ya dace yayi wannan yayi abinda dai aka samu yana yi shine litini da alhamis ko kwanaki uku da ya bayar ko ko a'a manzon Allah sai ya dauki wani watan yana azumi ka ce ma ba zai sha ba wani watan kuma yazo manzon Allah na ci abinci ka ce ba zai azumin nafila ba sai ramadana kadai shine ake yi cikakken azumi sa'an nan sai na Aisha ta ce wa ayyukum yusiku ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusiku wane ne a cikin ku zai iya yin irin abin da manzon Allah ke da karfin halin yi babu saumi yawmi arafa ke babin yin azumin ranar arafa ma'ana ranar arafa ana azumin nafila manzon Allah ya kwaɗaitar amma ga wanda bai je aikin haji ba ba shi arafa amma wanda ya je aikin haji yana nan arafa tsayiran nan abinda aka fi so ya sha azumin da yayi addu'a yayi ibtihali zuwa ga Allah madaukakin sarki قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته أم الفضل ما هي في عبد الله بن عباس ما كان عباس كينا معناه ما كان بفا من الله صلى الله عليه وسلم كينا كو حدثته تتبادل العباري ها يكنز سندي كما وحدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي الماجري إمام مالك shine shehu imam al-bukhari anan qala akhbarana malik an karawaito daga imam malik imam dar hijira, hijra an abin nazari daga abun nazari, imam malik dan tsananin darajarsa a cikin ilimi da tsantseni malaman hadisi suka ce kowa ya rawaito hadisi malamin ka sai an bincika wane ne shi suka ce amma imamu malik don tsananin tsantsenensa in ya rawaito wurin mutum kasancewa imamu malik ya yadda ya karbi hadisi wurin shi ya wadatar dan menene darajar imamu malik aka ce imamu tirmidhi ya kawo cikin ilal ce imamu malik duk sa'an da almajirai ɗaliban fikihu suka zo duk halin da yake kazan ya kasance sai zantar da su fikihu amma duk sa'an da ɗaliban hadisin manzon Allah suka zo sai Imam Malik ya tashi ya yi tsarki ya yi asawaki ya yi rawa ya yi sa tufa mai tsada sa'an nan ya zai zauna duk masallacin nan ko ina sai an aje turaren wuta sa'an nan Imam Malik ya zai zauna ya makkanu yana zaune yana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gwamna ba ba kwamishina ba ko shugaban kasa zai Imam Malik ba zai saurara masa ba dan me ana gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an gama عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا إذا أم الفضل تسي ما هي عبد الله بن عباس كنا تسي متاني سني شكا سني مسو سني قردما indaha a wurinta suna zaune wurinta sai shakka manzo Allah fa yau ranar arafan nan manzo Allah ya gashi tsaye arafa azumi yake wanda ce a'a ba azumi yake ba ba matsala ta zama shakka ba dama an-nisbatu imma مجزوم بها أو غير مجزوم بها النسبة غير المجزوم بها إذا استوى الطرفان كان شكا وإذا ترجح أحد الطرفين فالطرف kana كان wa والطرف المرجوح kana وهما alaysa kadhalik to yanzu suna shakka tamarau sun shakka wani yake azumi yake wani yake ba azumi yake ba to ummul fadli tace to tsaya mu gwada mu gani yanzu mu za mu samu tabbashin al'amarin ummul fadli mai take yaya take wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh matan ta kenan ko to ta zama mai kenan gogo eh ya ne to ma'ana dai tana da tana da daraja kan manzon Allah ko eh sai ta zama kamar uwa kenan ko matan baffan ka ai mai uwarka ke uwarka ke goggon ka ko ko menene to sai ta ce to bara mu gani yau arfa fi samin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ba'dhum huwa sa'im sai wannan wai suka ce ai manzon Allah na azumi wayannan fa qala ba'dhum laysa bisa'im wai sai a'a ba azumi yake ba sai ta ce to bara mu gani fa arsalat ilaihi bi qadahi labani sai ta dauko kwano ko kwarya ko koko ko mura ko menene aka zuba madara ta ce aje a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aje a ce ummul fadli ta ce a kaiko manzon Allah zai ki? a'a ba zai ki ba wa huwa waqifun ala ba'irihi da aka je aka sar manzon Allah na tsaye a arafa akan abar hawarsa aka za aka ce um ga goggo ta ce a kawo wannan madarar sai manzon Allah ya karba ya sha akan idanun kowa yanzu mas'ala ta zama mai kenan ha ya zama waya ne baya abu ya azumi ba a wannan ranar قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة عن كيبورة ميمونة تشي متعني سن شك a cikin azumin manzon Allah ranar Arafa dama in kaji an ce shakka ma'ana duk kowane gefe yana da ƙarfi babu wanda ya rinjaya in aka samu gefe ɗaya ya rinjaya ya zama zannu gefen da aka rinjaya shi ya zama wahamu amma in matsala ta zamo yanke babu shakka shine zai zama ilimi kenan ko kuwa taklilanci ko jahilci yau arafa arsalat ilaihi bi sai aka aika wa manzon Allah da abin tatsan madara ma'ana aka kai masa madara wa huwa waqifun fil mawqif manzo Allah na tsaye a cikin arafa fashariba minhu wan nasu yanzuruna sai manzo Allah ya karba ya sha mutane na kallo to yanzu shakka babu shakka kenan manzo Allah bai azumi ranar arafa baran nan babu saumi yawmil fitri babin da ke bayanin yin azumi ranar karamar sallah bayan sun ce ba za a ce karamar sallah da babban sallah ba ko to sai a ce me eh za ce sallan shawwal kenan ko da sallan haji قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت للعيد مع عمر بن الخطاب شي ون yace na شهدت العيد مع عمر بن الخطاب وين kenan na ga تاريخ عمر بن الخطاب اي حضرت العيد faman shahida minkum ash-shahra ay faman hadara radiyallahu anhu fa qala sai man sai abdul sai sayyidina umar yace hazani yawmani yace wa'annan rane ku guda biyu ne na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an siyamihima manzon Allah yayi hali a azumce su yawma ranan da za ku gama azumin watan ramadana idi kenan ko min siyamikum wal yawmul akhar wal yawmul akhar takuluna fihi min nusukikum da rana ta biyu kuma ita ce ranan da za ku ci layyan da kuka yi ma'ana karamar sallah da babban sallah in kace kar a ce karamar sallah sai a ce idin shawwal da idin zulhijja قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال عن كربونة أبو سعيد الله كرم سيدايتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا هني أي أزمي أكرم أكرم الصلاة والنهر دببان صلاة وعن السماء من ظن الله كما يا هني متو يا هدي يشيغتي تيم تفا غدا ka ɗaure ko ina ba inda zaka fitar da hannunka ko da zaka fadi ba zaka iya dafa wani abu abu ba manzon Allah ya yi hani bin riga sai a yi hannu ka fitar da hannayenka in wani abu zai zo za ka iya kare kanka wa an tabiyar rajulu fi saudin wahidin kada mutum kuma ya daura tufa kwaya ɗaya babu wando a ciki kuma yana zaune ya dora hannunsa haka وعن صلاة وعن بعد الصبح والعصر كما يتي منزل الله يا يعني متين يي النافلة باين صلى الصبح ده صلى العصر wannan nafila bayan sallar asuba da bayan sallar asar lokacin da muka kai wannan lokacin mu yi bayani yadda ya kamata ko babu saumi yawmin nahar nahari yace babin da ke bayanin yin azumi ranan babban sallah yawman nahari ranan babban sallah قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه يتي أبو هريرة ينا بعد لاباري قال يتي ينهى عن صيامين أن يحني azumi guda biyu duk sa'an da sahabi yace an yi hani ko an hane mu ko an umurce mu kada kama kai tambaba, yana nufi manzon Allah shine al'amir wa nahi wannan lokacin wa bai'ataini kuma manzon Allah ya hana mu cinikayya guda biyu manzan Allah ya hana mu abu hudu kenan azumi guda biyu da da irin ka irin wa ire iren cinikai guda biyu al-fitr wan nahar karamar sallah da babban sallah manzan Allah ya hana ayi azumi wal mulamasati wal munabaza manzon Allah ya hana ayi cinikayyar da akwai yaudara a ciki mulamasa eh, mulamasa shi take ma'ana cikin duhu zan sai dan ma wannan tufa in ka taba ka gani ya wadatar sai mu kulla ciniki ka biya ne na baka ko da gari ya waye ko ka shiga cikin fitila ka ga ba irin wanda kake nufi ba ne, ma'ana baka da zabi akwai ya zara a ciki manzon Allah ya hana wal munabaza munabaza kuma jehuta guwa jehuti farka na jehutawa shikenan in ka dauka na dauka shikenan ciniki ya kullu daga baya babu zabi a ciki duk cinikin da akwai yaudara a cikin manzon Allah ya hana mun gane ko shi yasa aka kulla ciniki ana nan tun ba a rabu ba wannan ya ga abin ba yadda yake so ba shikenan sai a warware ciniki amma har in an rabu ka tafi ya tafi daga baya kuka dawo kuka hadu ba ka da zabi قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال اخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل الى ابن عمر يتي وانا يا زور عبد الله بن عمر الله كرم سيدا فقال رجل فقال سيتي رجل ya أن يصوم يوما يتي وانا متني يي bakance ko yaci alwashi ko ya nazar zai yi azumin rana ɗaya kala azunnuhu kala al-ithnaini ya yace ina tsammanin cewa yayi wani mutum da ya zo Abdullahi da Umar sai ce wani mutum ne yayi bakance ko nazar ko ci alwashi zai azumi nafi azumi saboda Allah ranar litinin fawafaka yauma idin sai ya dace wannan ranar da ya dau alwashi zai azumi ya dace ranar sallah ce to yaya zai yi fa qala ibn umar sai abdullahi da umar yace amara allah bi wafa'in nazar allah yayi umurni da a cika bakance in aka yi wani annabi sallallahu alaihi wasallam an saumi hadha al-yawmi manzo allah kuma yayi hani ayi azumi ranar idi yaya kirin zai yi wannan magana ta abdullahi da umar bai take nufi Allah dai ya ya ya yufu yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustafira ku cika bakance duk wanda ya bakance ko yace alwashi da alwashi zai azumi ya zama wajibi kan ka cika Allah ya umurni a cika ko to kuma ya dace ranar da kace za yi azumin rana ce da manzon Allah ya hana ya hana ayi azumi a cikiya ya kenan za yi to sai aka ce cikihum maganan Abdullahi dan Umar shine sai kai jam'i da ayyuka guda biyu Allah ya ce a cika bakance eh lalle sai ka cika manzon Allah ya yi hani ai azumi ranar idi aka ce sai ka biya bayan idin ka yi wani azumi wata rana ka cika bakance kuma ka kauce ma yin azumi ranar idi ba a fita ba amma eh? mai ta bayani bai ba cewa kai na yi ɗauki lillahi alayya an asuma yawmal isnai na dau alkawari tsakanina da Allah zai yi azumin ranar litini kai ba kance yadda aka da sharaɗinsa sai dace ranar da kai ɗau ba kanka za ka yi azumin nan sai ya zamo ya dace ranar idi ne ranar idi ana azumin nafila ana azumi to Allah kuma ya ce wajibi ne tunda kai nazar ba kance ka cika wannan nazar din ba wa bashi bane a kanka wannan ya zama bashi a kanka ranan da ka ayyana za ka yi azumin manzan Allah ya yi hani a yi azumi a ciki ya za ka yi to ne Abdullahi da Umar da aka za ka tambaye shi ya ce to Allah dai ya yi umarni da aka ba kanki ko manzan Allah kuma ya hana a yi azumi ranan sallah kai kuma ranan da ka ayyana za ka yi azumi ya dace ranan sallah to menene za ka yi kenan sai ka yi wani azumi bayan ranan sallah din ka kauce ma yin azumi ran sallah sa'an nan kuma ka cika bakancinka da yi ba an fahimta قال حدثنا حجاج بن من هالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتي عشرة غزوة راجكم هون ببان ولي سو قوم شابي ينا تارد من الله سنا ياكي تاد الدين الله قال شيء يتي سميت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني يتي ناجي وأنس أبو بوا غدا هدو دغ من الله صلى الله عليه وسلم سنبرجيني وأن أبو بوا في من كو قال menene manzon Allah ya faɗa guda hudu yace manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallam yace la tusafirul mar'atu masirata yawmaini illa wa ma'aha zawjuha ha dhu mahramin kada mace musulma ta yi tafiyar da za ta shige kwana biyu ko uku a kan tafiya sai tare da mijinta ko wani muharraminta wala sauma yaumaini alfitr wal adha dake yake kuma babu azumin ranaku guda biyu karamar sallah da babban sallah ba biyu kenan ba wala salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shamsu ba a yin sallar nafila ko bayan sallar asuba har sai rana ta fito wala ba da asr hatta taghruba ba wa haka kuma bayan sallar la'asar ba za a yi nafila ba da bata da sababi ba har sai rana ta fadi guda nawa kenan guda uku sauran na hudu yace wala tushaddu rihalu manzon Allah ya ce ba za a ja da mara ba za a daura da mara zuwa ziyartar wani abu mai daraja ba sai dai abubuwa guda uku illa ila salasati masajida sai dai zuwa masallatai guda uku ma'ana babu wani masallaci a cikin duniyan nan da darajarsa ta kai a dauma a anika menene anika menene anika ga aniki gari a ne a nemi biza ko a tare ko a yi menene a tashi za a je ziyara manzo Allah ce babu inda ya dau wanne yake da wannan daraja sai mai illa ila salasati masajida masallacin makka da masallacin manzo Allah da masjidil aqsa manzon Allah na da haƙƙi a kanmu bayan kaunansa mu girmama shi mu masa biyayya duk inda ka kai da riya cewa kana son manzon Allah in ba kai masa biyayya ba wallahi malamai suka ce law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu da ake sannan da kake fada da gaske ne da kayan manzon Allah cikakkiyar biyayya da ladabi innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk wanda kake so bin shi masa biyayya kake babu siyami ayyamit tashrik yace babin azumi kwanakin ayyamut tashrik bayan bayan ranar babban sallah kashi gari kwana ɗaya biyu zuwa uku ko sune rane kun ne kenan a cikin mina an shan fiɗa nama an shanya nama wannan su ake cewa ayyamut tashrik ina hukuncin yin azumi wa'annan raneku ranar sallah dama an san hukuncin azumi a ciki ko to eh, bayan ranar sallah kwana ɗaya biyu uku menene hukuncin yin azumi in kana mina قال حدثنا أبو عبد الله وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال kanat aisha radiyallahu anha tasumu ayyama mina yace na na aisha Allah ya kara mata yadda ta kasance tana azumtar rane kummina ban da ran sallah fa wa kana abuha yasumuha mahaifinta kuma sayyidina abubakar as-siddiq shi ma yana azumtar wa'annan rane ku صديق صديق هذه الأمة ينا راني أزمت وإن رانيكو صديقة بنت الصديق إتما تنا أزمت وإن رانيكو in بكاتا حتى samu. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وسالم عن ابن عمر رواية ذكر الزهري لغنا عائشة سالم لغنا ابن عمر رضي الله عنهم قال سكتي سوبيو lam yurahhas fi ayyamit tashriq an yusamna illa liman lam yajid al su suka ce ba a ba da izini ayi yi azumin ayyamut tashriq din ba sai dai wanda wanda hadaya ta kama shi bai samu ba zai kiri zuwa yin azumi to an bashi izini ya yi ba azumci kwanaki uku din قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إيه عبد الله بن عمر الله كرم سيدايتي الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج يتي أزمي وند يي عمرة إلى يوم عرفة زوارانا عرفة ذاك أزمي إن كي تمتعي معنا باك هدايا ذاك أزمي azumin nan ana son ka yi su waɗannan kwanaki bakwai kafin ranar arafa in baka samu ba fa in yajid hadayan in baka samu hadaya ba wa lam yasum baka kuma yi azumin waɗannan kwanaki kafin ranar arafa ba sama ayyama mina yace an baka izini kai azumin kwanakin mina bayan ran sallah kenan وعن ابن urwata an Aisha عن عائشة مثله أن كربو محمد بن شهاب الزهري daga urwa daga nana aisha makamancin haka tabahu ibrahim ibn sa'ad an ibn shahab an samu taba'a daga ibrahim dan sa'ad daga ibn shahab babu siyami yawm ashura yace babin da ke bayanin yin azumin ranar ashura'a wace rana ce ranar ashura'a goma ga watan muharram ko menene hukuncin yin azumin wannan rana shine aka ce yace haddathana abu asim عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من زم الله سيرا دا من الله ثبت عزريش يتي يوم عاشوراء إن شاء صام يتي يوم قال يوم عاشوراء يتي رانا عاشوراء wanda ya ga dama ya azumi nafila ce ba farilla ba ce yanzu in ka ga dama ka yi azumin nafila Allah zai baka lada in baka ga dama ba kuma ka ci abinci ba ka da laifi قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت نانا عائشة الله كرمت يداتك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance a mara bi siyami yawmi ashura manzon Allah ya kasance ya yi a yi azumin ranar ashura falamma furida ramadanu yayin da aka saukar da wajibcin azumin watan ramadana ka kana man a sama wa man a afsar sai ya zamo wa azumin ashura ba wajibi bane daga wannan lokacin wanda ya ga dama yayi azumin na filace, wanda bai ga dama ba kada yayi ba shi da laifi قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء أن كربو دغنا عائشة الله كرمت يداتك يوم رانا عاشوراء كسنتي tatumuhu quraishun fi jahiliya quraishawa a lokacin jahiliya sun kasance suna azumin ashura'a wa kana rasulullahi sallallahu ya wasallama yasumuhu manzo Allah ya kasance yana azumtar ranar ashura'a falamma qadimal madina yayin da manzo Allah ya hijira zuwa madina mahu ya azumci ranar ashura'a wa amara bi ya yi umarni da yi azumin ranar ashura'a Falan falamma furida ramadan yayin da aka saukar da wajen cin azumin ramadana taraka yawma ashura'a sai ya bar azumin ashura'a sha a samahu saboda haka wanda ya ga dama ya azumci ranar ashura a goma ga watan muharram nafila ce in kai azumi saboda Allah Allah zai baka lada in baka yi ba baka da laifi faman sha'a tarakahu قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء ama hajja alal minbari yake yaji muawiyatu ibnu abi sufyana ranan ashura da ama hajja alal minbar shekaran da ya haji ya ji muawiya ibn abi sufyan ya hawo minbari yana cewa yaqulu yana cewa ya ahlal madina ya ko mutanen madinatul munawwara aina ulama'ukum ina malamanku suke ne malamanku ko dai ya ji cewa waɗansu malamai suna faɗan sabanin daidai ko ko a'a yana son malaman su zo su ji abin da ya faɗa a samu dacewa ina malaman ku ne ya ku mutanen madina samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji da kunne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yawmu ashura ranan ashura wa lam yuktab alaikum siyamuhu ba a wajabta muku yin azumin ranan ashura ba wa ana sa'imun ni ina azumi faman sha'a falyusum wanda ya ga dama ya azumin nafila ce wa man sha'a falyusum wanda ya ga dama ya sha kada ya azumin قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن كربو عبد الله بن عباس الله يكرم سيدايته قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا إسو مدينة fara al yahuda tasum yawma ashura'a sai yaga yahudawa suna azumtar ranar ashura'a fa qala sai ce ma hadha menene wannan qalu hadha yawmun salih suka ce ai wannan rana ce mai kyau هذا يوم نجى الله بني إسرائيل وأن رانا كده cikin goma ga watan Muharram Allah ya tsirar da bani Isra'ila min aduwihim daga makiyansu fasamahu Musa sai annabi Musa ya azumin ya ashura a din قال سيما الله يتي أنا Musa minku. Ina Yahudawan duniya duk baki ɗaya. manzon Allah yake ni na fi ku cancanta da Musa na fi ku sanin mu darajar annabi Musa na fi ku cancanta da annabi Musa haka manzon Allah ya kalubalance Yahudawa duk ya dawo kuma ya kalubalance da sara duk baki ɗaya ce ana auren nasa bi isa bin maryam to ina ɗan kirista ina yahudawa duk manzon Allah ce ana aulan nasu bi Musa a wata riwaya ce ana aulan nasu bi Isa bin Maryam na fi kowa na fi duka mutane cancanta da annabi Isa to menene ya sa ku ba kwa kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me saboda rashin arziki wurin Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya rayu daga dan adam ko aljani ran da aka aiko manzon Allah har ana da kasa duk wanda bai bi manzon Allah ba in ya mutu ta zai shiga haka ake la nufarriqu baina ahadin min rusul dan me za ku ce Yahuda kun yadda da manzancin annabi Musa kiri dan nasara kun yadda da manzancin annabi Isa menene laifin manzon Allah akan a wurin wani laifi yayi muku shi ya yarda da annabi Isa ya yarda da annabi Musa duk musulmai imanin su baya cika sai sun yi imani da dukkan manzannin Allah baki ɗaya da annabawan Allah Shi ne wata rana a Masar Muhammad Abdu na zaune dama Masar matattara ne akwai musulmai akwai Yahudawa akwai Nasara kowa na da aiki ya faɗi albarkacin bakinsa da yake abubuwa ne ake gina su kan ilimi ba tashin hankali ake yi yanzu yake ya ku musulmai dan menene kuka yi son kai da yawa kuka ce musulmi ya halatta ya auri ba yahudiya ya halatta ya auri ba nasariya amma ba Yahudiya ko ba nasari bai isa bai halatta ba ya auri musulma ba dan me kuka yi wannan sai ce eh, ai saboda musulmi ya yi imani da annabi Musa shi yasa ya halatta ya aure mai bin annabi Musa musulmi ya yi imani da annabi Isa shi yasa ya halatta ya aure mace mai bin eh, eh, addinin annabi Isa ko kuma Yahudawa da Nasara ku yi imani da manzon Allah ku aure ayyan mata addinin manzon Allah yace ku ba da gaskiya ku yi imani da manzon Allah sai ku aure matan da matan addinin manzon Allah amma ba ku yi imani da shi ba waye zai ba ku izini ku aure su فقال أنا حق موسى بموسى منكم fa samahu wa amara bi siyamihi sai manzo Allah ya azumin Ashura yace ayi azumi قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي أميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم an karbo daga abu musa ya ce ranan ashura a goma ga watan muharram rana ce da yahudawa suka dauke shi suka mai da shi idi ana ta taro ana ta hafla a yi kaza a yi kaza sai sa sai suna azumta wannan rana sai manzo Allah ce to ku ku yi azumin ranan ashura a kai قال حدثنا عبيد الله بن an ibn uyayna an ubaidillah ma'ana manzo Allah ce ku ku yi azumin bai ce ku dauke shi idi ba fa azumin yace ku dauka الله أكبر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتي بان تبغن من عبد الله بن عباس يتي بان تبغن من الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم faddalahu ala ghairihi illa hadha al-yawm yace ban taba ganin manzon Allah na zaban wata rana yayi azumi da yake fifita ta sai ranar Ashura wa hadha ash-shahr yani shahr ramadana sai kuma watan azumi Allahu akbar قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الاقوى رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من في الناس من كان فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء eh duk waɗanda ke aiko tambayoyi an ce amma suna cewa malam ai manzon Allah ya ce ta siya ma lam yubayyita siyama fala lahu wanda duk bai dauko niyyar azumin watan ramadana ba ba shi da azumi to kuma gashi an ce azumin nafila za a dauko niyya da safi in ba a ci ba to gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran sai waye gari ba da niyyar yin azumi ba sai ya gida ya ce ma matarsa akwai abinci da za a ci in akwai abinci sai suke eh sai sai kawo sai a karba a ci wata rana zai ce akwai abinci da za a karya akwai koko ko kunu abin da ya dace da wannan lokacin suka ce babu komai sai ke izan inni sa'imun yake ki ba da azumi na fila to shine wannan riwaya aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani mutum cikin bani aslam an azim fi nasi yi kuwa a cikin mutane anna man kana akala falyasum baqiyat Ya yace wanda ya wayi gari yau ranar ashura a yaci abinci to ya kame bakinsa har zuwa rana ta fadi wa man lam yakun akal wanda kuma bai ci komai ba ya wayi gari bai ci komai ba sun, ya dau azumi yayi niyyar azumi ya ci gaba da azumi fa innal yawma yawmu ashura a yace yau ranar ashura ce wannan bai isa ba kitabu tarawih yace littafin sallan asham an gama da azumi da rana yanzu kuma an shigo dare kenan ko dama azumi ana yi daga hudowar alfijiri zuwa faduwar rana to yanzu kuma an shiga ayyukan dare bayan an sha ruwa me da me ake yi ce kitabu tarawih littafin da za a bayyana hukuncin sallan asham tarawih shine sallan asham babu fadli man kama ramadana yace babin da ke bayanin fadalan wanda ya tsaya daren ramadana yayi sallan nafila قال حدثنا يحيى بن بكير حدثني حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه anna aba hurairah radiyallahu anhu qala yace abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce. zamitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu na ce ma ramadana man aqamahu imanan wa ihtisaban wanda ya tsaya yayin sallan asham ko tarawih ko kiyamun layli ko tahajjudi a cikin watan ramadana imanan yayi imani cewa gaskiya ke daidai ce shar'ance واحتسابا yayi haka kuma dan Allah ya bashi lada gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah zai gafarta masa kananan zunubansa da yayi amma manya manyan zunubai ba a gafarta su sai an tuba an bar su قال حدثنا عبد الله بن قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دقى أبو هريرة الله كرم سيدايتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي من قام رمضان وان يقيا عزم صلى رم... صلى دري أتموت رمضان imanan wa ya ba da gaskiya da wannan al'amarin sa'annan kuma yayi haka dan neman lada wurin Allah gufira lahu ma taqaddama min zambihi kananan laifuffukansa da suka gabata sai Allah ya gafarta masa qala ibn shihab فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك يجي har manzon Allah ya bar duniya haka al'amarin yake ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر haka kuma haka khilafan sayyidina abubakar duk baki daya haka ake sallan asham wa sadran min khilafati umar da kuma farko farkon khilafan sayyidina Umar radiyallahu anhu ma haka ake yin sallar asham wannan ya je a bisa wannan ya haddace alqur'ani ya je a bisa gidansu wannan ya a masallaci Daya ɗaya wa kowa yake yi ba jam'i ba ko da yake an taba samun wani lokaci zamanin manzon Allah yana sallah shi kadai suka zo suka yi da suka zo suka bi shi kashe gari suka zo kashe gari sai manzon Allah ya ci fitowa zai ce abin da ya sa ban fito ba kada na zo ina zuwa kuna zuwa kuna yi ana jam'i Allah zai wajabta ya zama farilla to shi yasa sai manzon Allah ya dakatar da wannan abu mun gane ko haka al'amari ya kasance zamanin na abubakar haka al'amari ya kasance za farkon khilafa na umar to ana nan wata rana na umar da ya fito masallaci sai ga wannan na sallah wa'annan na bin shi wannan na sallah shi kadai wa'annan na ma'ana auza'u mutane sun rarrabu kowa na sallarsa sai ce me zai hana a hada wa'annan duk baki ɗaya karkashin alaramma guda ɗaya yana jan su sallah wanda yake amma ya iya karatun alkur'ani to sai ya haɗa su akan limami ɗaya suna sallan asham jam'i mun gane ko shine hadisin da zamu zo mu karanta قال وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر شية نافة تارد عمر رضي الله عنه ابن الخطاب رضي الله عنه ليلة أود أتكن وندري في رمضان أتكن وتن أزمي إلى المسجد زوا أتكن مسلاكي yace wata rana ni na tafi da mun fito da sayyidina Umar muka shigo masallaci a cikin watan azumi da daddare fa idan nasu auza'un mutafarriquna sai ga mutane daban-daban sun rarrabu wannan na sallan ashamshi kadai wannan na sallah wani na bin sa wannan sun rarrabu dai haka a masallaci yusalli ar-rajulu li nafsihi wannan na sallah shi kadai wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi rahtu wannan kuma na sallah shi kadai wa'ansu kuma su zo suna bin sa fa qala umar sai sayyidina umar yace inni ara law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahidin yace ina ganin me zai hana na hada waɗannan baki daya karkashin limami daya makaranci daya lakana amsal yace ai da haka yafi ثم عزم سأنا سيدوني yin haka. fajama'ahum ala ubay ibn ka'b sai ya tattara su baki ɗaya, ya ce daga yanzu sallan asham sallan tarawihi ya ubay dan ka'bi ya zamo liman shine alaramma shi zai ja sallan tarawihi Allahu akbar thumma kharajtu ma'ahu laylatan wanda zai zo tare da sayyidina Umar wannan daren da sayyidina Umar yayi haka din wata wani daren kuma sai suka fito lailatan ukhra wan nas yusalluna bi salati qari'ihim sai ga sahabbai baki daya suna sallah da suna bin Ubay bin Ka'ab yana musu sallimanci suna bin sallar asham qala Umar sai sayyidina Umar yace نعم البدعة هذه يقول ma دل da wannan bid'a أكبر والتي ينامون أفضل من التي يقومون yace ai ma'ana farkon dare suke asham yace ai lokacin da suke bacci karshen dare din ya fi daraja da farkon dare da suke sallan asham din yuridu akhir al yana nufi da karshen dare wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu mutane sun kasance suna tashi ne farkon dare to wannan hadisin ya kawo kalman bid'a mun gane ko yace ni'matul bid'atu hadhihi a wata riwaya wannan riwaya ni'mal bid'atu ce madalla da wannan bid'a to dama Allah madaukakin sarki yace huwallazi anzala alaykal kitab منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله إنا معنى بدأ تازم أبن يبوكي أنا كوكو من أكي نفيد ونن بدأ dalili ne na kan cewa a rinka yin bid'a ko ko a'a wannan ana nufi da ita bid'a ce lugawiyatan ko ko bid'a ce shar'ance ko me ake nufi da bid'a kalman bid'a tana ɗaukan ma'anoni to ba yadda za a yi ka fahimci mecece bid'a ka kaurace maka sai ka yi karatu sai ka karanta sunna sai ka karanta bid'a amma kana zaune tsoron kofar gidanku kana zaune unguwanku kana zaune ka faɗi abin da ka ga dama ba abin da zai hana ka fadawa a cikin bid'a a takaitan takaitawa suka ce bid'a kullu ziyadatin aw nafsin fi dini ita ce bid'a kuma dukkan bid'a a shar'ance kullu bid'atin balala to wannan kalma da sayyidina Umar ya faɗa menene za mu faɗa game da ita malamai suka yi tuka littafi aka yi ayi littafai masu ɗimbin yawa game da bid'a babu laifi za ka ga mutane suna bid'a yanzu ba abin mamaki bane abin mamaki shine kaga mutane ba sa bid'a shine abin da za ka yi mamaki yanzu amma dan mutane na bid'a yanzu ba abin mamaki bane dan akwai sabubban yin bid'a din to shine malamai suka ce asbabul ibtida sababban da ke kusa a bid'a a cikin addini sune alqawlu fi dini bi ghairi ilmi na farko kenan ko na biyu ittiba'ul mutashabih alqawlu fi dini bi ghairi ilmi shine matakin farko da ake ce, sa ana ana ana yaya ta bid'a ana yaya da bid'a a duniya mataki na biyu ittiba'ul mutashabih mutum ya je yana bin mutashabih kamar yadda aka ce fa amman ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ittiba'a al-fitna wa ittiba'a tawilihi mataki na uku ittiba'ul hawa san zuciya shi ma yana sa mutum ya rinka ya da bid'a yana jin cewa yana abin kirki na hudu at-taslimu li ghairi masumi kan sallama ma mutum wanda ba ma'sumi bane ba annabi bane ba manzo bane ka sallama masa ɗari bisa ɗari duk abin da ya fada ko duk abin da ya daidai ne wal akhdhu bi ghairi ma atabarahu shar'u tariqan li thubut al ahkam sa'annan karin kariku da abubuwan da shari'a bata ce waɗannan hanyoyi da su ake tabbatar da shari'a ba kaje kai riko da waɗannan abubuwa su ne abubuwan da ke sa bid'a ta yaɗu na farko alqawlu fi din bi ghairi ilmi jahilci mutum ya zo yana magana a cikin fatawa ko yana karantarwa ko yana ilimi ko yana wa'azi ko yana lafiya ko yana komai a dangane da addini sa'annan shi kuma jahili ne a cikin addini jahilci din nan kuma imma yazo aljalu bi asalibi asalibi lugha bai san kan harshen larabci ba na biyu aljalu bi sunna ko ko a'a bai san sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam jahilci da sunna kuma ya kasu kashi biyu sunnar manzon Allah jahilci na shiga cikin ta ta hanyoyi guda biyu na farko ba a san sunnar a san menene sahihi ko da'ifi ba ba a san mustalah al ba shi yasa sai a hada da hadisi sahihi da da'ifi da mawdu'i duk a dauka a ce za a yi aiki da su ina za a fita cikin bid'a sa'annan mataki na biyu a ajjahalu bi sunna bi makanati sunna fi tashri'i mutum bai san matsayin sunnar manzon Allah ba a cikin shari'ar musulunci ba abin da zai hana shi ya yayi bid'a ina ma'ana mutum ya san matsayin hadisin manzon Allah sunnar manzon Allah a cikin shari'a ma'ana ma atakumur rasulu fakhudhu duk abinda manzan Allah ya kawo muku ku rike shi duk abinda manzan Allah ya hane ku ko hane ku hanu wata rana wata mata ana ce da ita ummu yaqub sahabiya ce ta haddace alqur'ani sai ta zo ta tarar da abdullahi da masud yana ce la'ana Allahu alwashima wal washimat wal mawsawshimat wal mutanammisat wal wal mutafallijat ce Allah ya la'anci masu yin washim washim shine a sa a dauke. allura a sa ko cikin ana sokawa wuri ya zai baki ko huska ko hannu na biyu kuma mutanen misal waɗanda suke tsintsinka eh, gashi a huskan su mata wai don wurin yayi kyau na uku a shi shine mace Allah ya halicce ta ba ta da wushirya ta je a feke mata hakorin ta wai ta zama tana da wushirya ta yaudari wanda zai aure ta kenan sai umma yakubu ta ce ma haza ya abdullahi bin mas'ud menene haka sai ce dan me bazan la'anci wanda manzon Allah ya la'ance shi yana cikin alqur'ani tace na na karanta tsakanin alqur'ani dama ta haddace alqur'ani wanda ya haddace alqur'ani yanzu awa shi da sai tun daga farko har karshe ma'ana ba ta da wasanni ashe mata na haddan alqur'ani tun ni ko hadda fa hadda ban musabaka ba sai ya abdullahi da Mas'udu na karanta alqur'ani tun daga farko har karshe ban ga inda aka karanta ban ga inda aka eh, Allah ya la'anci waɗannan ba tace in ko kin karanta alqur'ani to lalle kin ganshi baki ga karanta Allah yake wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu ba baki ji Allah yake duk abinda da manzon Allah ya ya kawo muku da ku karba ba tace eh tace to ayyana cikin alqur'ani Allahu mun gane ko to wannan matsala tana bukatar cikakken bayani ga kuma lokaci yayi sai Allah ya kai mu gobe za mu tattauna wa'annan matsala ɗaya bayan ɗaya saboda kada ka ji damuwa ka sa ranka inuwa ka huta wallahi tallahi bid'a ba abin yabo bane Saidina Umar da yake ni ba aikin sayyidina Umar bane manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di wata riwaya ce alaikum billatayn min ba'di Abi Bakr wa Umar to wannan ba ya tabbatar ma da cewa ni matul gida, ma'ana wannan abin man ahya sunnatan qad sunnati qad umitat ba manzo Allah yayi jam'i ba to yaushe za a ce wannan bid'a ce har ka samu kana murna Allahumma ajina fi man hadayt wa barik lana fi ma wa qina wa fi man wa barik lana fi ma wa qina wa tirfa anna sharra ma fa innaka taqdi wa la yuqda innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa amin